Barkanmu da warhaka masu sauraro, sunana Suwaiba Abdulrashid. Kamar kullum yau na zo muku ne da amsoshin tambayoyi da kuka turo min a shafukana na zumunta. Tambayar farko shine, ina so in san wasu jami'a suke yin kwasan radiography a Najeriya. Eh gaskiya dai a arewacin Najeriya jami'a hudu ake yi, University of Maiduguri, Ahmadu Bello University Zaria wanda suka fara shekara uku da suka wuce, Bayero University Kano da Usman Danfodiyo University Sokoto. a kudancin Najeriya kuma ana yi a UNILAG, University of Calabar, Nnamdi Azikiwe University da University of Nigeria suka? Tambaya na biyu, a matsayin mutum ya gama radiography, akwai gurin yin aiki da ya wuce asibiti? Eh da dama wanda ina son yi magana a kai na musamman, amma tun da an tambaye ni bari in tsakura muku kaɗan daga ciki. Za ka iya aiki a soja a matsayinka na military radiographer, za ka iya buɗe clinic naka na scan da sauransu, za ka iya karantarwa. suna nan da dama wanda idan kuka ci gaba da biyo ni zan kawo muku su ɗaya bayan ɗaya tambaya na uku ina son karanci radiography amma mutane suna cewa zai hana ni haihuwa a gaba gaskiya ne ko kuma saɓanin haka amin ƙarin bayani farkon lokaci da aka gano haske mai cutarwa a shekara ta biyar, ya illatar da mutane ta hanyar saka musu cutar jeji ko hana haihuwa amma yanzu ilimi ta ƙaru an samu kariya na musamman da idan har mutum ya bi sharuɗan da aka gindaya zai iya aiki shekara aru-aru ba tare da komai ya same shi ba zan yi bayani sosai akan sharuɗoɗin a gaba to masu sauraro mu haɗu a darasi na gaba ku ci gaba da turo sakonninku da tambayoyinku a nan ba na kamar haka 0706553691 ko shafi na na yaɗa zumunta na twitter at abdul na gode